الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالص لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko da ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata hudu ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu. daidai da sha shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue tara daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mace najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i abu salih abu abdullah ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mun kwana a shafi na 46 a ƙarƙashin zantuttukan imamu shafi'i akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin za mu tashi a fakara ta uku da malam yake cewa wa akhrajal bayhaqiyu an muhammad بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم إمام البيهقي يبتدى إسنادي ingantacce a cikin littafinsa manaqibu shafi'i daga muhammad bin abdullah bin abdul hakam waye muhammad bin abdullah bin abdul hakam dinnan shine ya ce huwa muhammad bin abdullah bin abdul hakam al-misri abu abdullah al-kunyansa kenan qala anhu ash-shirazi imamu shairazi a shafi'i ya ce sahiba shafi'iyya wato ya lizimci imamu shafi'i ya zauna a wurinsa ya koyi ilimi wa tafaqqa kuma ya samu fikihunsa a wurin imamu shafi'i wa hamala wa humila filmihina ila baghdad shi wannan mutumi wato Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam al-Misri an ɗauke shi daga Misra har zuwa Bagadada da mihna a lokacin da aka samu jarabawa wanda malamai aka azabtar da su shine lokacin su ma'amun kusan shekara talatin da biyu aka yi ana azabtar da malamai na musulunci daga shekara ta wato ɗari biyu da goma sha tara a afuwan ɗari da casa'in da takwas shekara ta ɗari da tamanin da takwas casa'in da takwas har zuwa shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu kaga ya zama shekara talatin da hudu kenan shekara talatin hudu aka azabtar da malaman musulunci to shine ake sa mai suna ayyamul mihna zamanin jarabawa da aka jarabci malamai saboda mu'tazila sun yi katutu a wannan lokacin sun samu daula ta fada a hannunsu sai abinda suka ga dama saboda su ne shugabanni suka mai da su malamai na kusa da su daga nan kuma suka dinga azabtar da mutane a cikin malaman akwai wanda aka kashe su akwai wanda aka ɗaure su shi sa duk lokacin da aka ce malami ya raɓi shugaba inda mutumin banza ne to ba zai haifar da al'umma kamin ido ba ahmad bin du'ad al-mu'tazili shi ya raɓi su ma'amun har aka mai da shi shine wato wato shugaban alƙalai na daula ta musulunci duk wanda ya saba wanda bai ce qur'ani halitta ba ne ba maganar Allah ba ya sa a dake shi ko ya sa a ɗaure shi ai da galihu har a kashe shi shi ne ake kiran wannan lokacin ayyamul mihina? shi sa Ali bin Madini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa nasarallahu Allahu hadhihi al'umma bi rajulaini Allah ya ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasara da mutane biyu bi abi bakrin fi ayyamin ridda sayyidina abubakar a lokacin da aka samu wasu sun yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina bakar ya jajirce sai da suka dawo ya yaƙe su ko har sai da suka dawo sai ce wa bi ahmad bin hanbal fi ayyamil mihna da kuma Imam ahmad bin hanbali a zamanin da aka yi wannan jarabawan ai shi mai maganan shi ma ya shiga cikin jarabawa Ali bin Madini amince matsala. malamai da yawa sun shiga cikin jarabawa to Imam Shafi'i shi karan kansa ya sha wahala a wurin aka ce sai ya ce Qur'ani halitta ne za a kyale shi sai yayi tawili sai ce inna taurata wal injila wal zabura wal qur'an كل wa أربعة مخلوق wa yuridu ويريد بذلك هذه الأصابع هي المخلوقة لا الكتاب لا القرآن والزبور والإنجيل والقرآن يموت ياتن سيتي التوراة da zabura da injila da qur'ani halittu ne yana nufin a zuciyarsa wa'annan yatsun yake nufi su ne halitta a ƙur'ani da abin da ba sannan aka kyale imamu shafi'i kaga yayi tawili ina fata an gane to shi imamu ahmad bin hanbal a wannan lokaci bai yi tawili ba kuma ya ƙi yadda ya ce ƙur'ani halitta ne aka azartar da shi har imamu shafi'i yake cewa ni na san imamu ahmad ya sha bulala ya fi dubu ɗaya akan wannan matsala kuma imamu ahmad ya ƙi yadda ya ce ƙur'ani halitta ne har da ali bin madini ya ce mai kai ni fa azaban nan ta yi yawa bari an yi akhdhu bi rukhsah inda wannan babi ne a babin usulul fiqi daukan sauki sai imamu ahmad yake cewa ali bin madini wai hak kai canka waye zai yi riko da azima wato da tsanani in kowa ya ce zai bi sauki sai ali bin madini ya ce ni ina jin tsoron hadisan da na haddace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyata in aka azabtar da ni su gudu in manta da su saboda haka zan yi akhdhu ruksa ali bin madini fa malamin imamul bukhari ne ina fata an gane wanda imamul bukhari da kansa ya ce mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini ban taɓa rena kaina a fagen ilimin hadisi ba ban san cewa ban san komai a ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini yana karanto hadisi na gano a da saurana imam bukhari yake faɗin wannan ina fata an gane to duk sun shiga cikin wannan jarabawa to imam shafi'i ma ya shiga to an ɗauke shi daga misira aka tafi da shi bagadada me yasa saboda bagadada nan ne sabuwar wato capital na daula ta musulunci zamanin ali bin abi talib ya ɗauke ta daga madina ya maida ita bagdad shi sa ma khatibul bagdadi ya rubuta littafi tarihu bagdad da malaman da suka zo ciki suka yi rayuwa a ciki kusan mujalladi 88 ina fata an gane to shine mala yake cewa anan a wa humila fil mihna an dauke shi a wannan jarabawan ila bagdad har zuwa bagdad bagdad din nan waye a wurin ila ibnu abi du'ad asalin sunansa ahmad bin abi du'ad aka dauke shi aka tafi da shi wurin saboda shine a wurin kuma shi ne alƙalin alƙalai na daula ta musulunci sai abin yana cin karansa babu baka sai abin ne ga dama ina ba ta an gane aka ɗauke shi walam yujib ila ma tuliba minhu bai amsa abin da aka nema a wurinsa ba an nema ya ce ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba ya ki faɗi duk azaban da aka yi masa ya kafi ya ki faɗi haka aka dawo da shi ina ta an gane shine mana yace wa lam yujib ila ma tuliba minhu wa rudda ila masar har aka dawo da shi zuwa misira dama dan Misira ne tunda ya ki yadda kuma imam shafi'i a Misira rayuwarsa ta kare dan a nan gawarsa take nan ya mutu ya mutu shekara ta ɗari biyu da hudu. shi ne sai malam ya yace mata fi sanati isnataini wa sittina wa 200 ya rasu shekara ta wato ɗari biyu. da sittin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tazaransa da imamu Shafi'a eh, da imamu ahmad a mutuwa shekara 21 bayan imamu ahmad ya rasu da shekara 21 shi ma ya rasu saboda shi imamu ahmad ya rasu shekara ta 241 ina fata an gane sai ya ce tabaqatul fuqaha ka duba tabaqatul fuqaha shafi na 99 wanzur tarjamatuhu fi tabaqati shafi'iyya malam yace ka duba tarjamarsa a tabaqati shafi'iyya na libn hidayatullah na ibn hidayatullah ka duba shafi na 30 zaka da shi sai yace wa shazaratuz zahab ka duba shazaratuz zahab na shairazi mujalladin mujalladi na biyu shafi na hudu za ka tadda wannan bayani a ciki ina fata an gane kaga wannan yana baka labarin yadda malamai suka shiga cikin jarabawa a tarihin musulunci kuma imamu ahmad a wannan lokacin malamai mutanen gari suna jiran ya bada fatawa cewa jinin wa'annan shugabannin ya halatta za su yi musu buri in suka tambayi Imam ahmad sai ce a'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugabanni gore ku yi haƙuri ku koma kaga inda irin malaman da muke da su yau ba tuntuni ya ba da fatawa ina ba ta gane cewa to ai sun zama arna tuntunin ma haka ne amince matsalan to su barnan da ke biyowa da zai biyo baya suke kallo saboda kuma umarnin manzan Allah sun fi ƙaunar umarnin manzan Allah sama da ra'ayinsu kuma suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda suke son kawukansu saboda karnan da ke karkashin abin amma na yau zaka ga mutum ka fata an gane in ka taimake shi sai ce kai wani akwai taimakon addini in baka taimake shi bai ce ai wani baya kaunan addini saboda ba mai ba amma ce matsalar amma wannan matsala ce kuma yana daga cikin abin da ya rusa matsaloli har ya kai ga wa'ansu ma za ka ga an kai matsayin da ma wasu ba sa yarda da malamai ta wannan dalilin kuma shi wannan matsalan to addini ake so a koya maka ka yi wa addini hidima wannan kuma ba yana korewa ba ka taimaki wannan malamin kuma shi matsalan me yasa idan ka taimake shi ka taimake shi saboda ya taimaka wa addini ya samu natsuwa don ya yi bincike da kyau amma wannan amma kada ya mai da shi shine gaya wato ne makora amma wannan matsalan to wannan yana faruwa har a cikinmu. Allah ya samu dace to malam sai yace qala wannan bijimin malamin ya ce sami'tu shafi'iyya na ji da kunne na imamu shafi'i yana cewa afdalun nasi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wanda ya fi kowa daraja a cikin mutane cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabbai shine sayyidina abubakar kai tsaye ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi manzan Allah na fushi da fushinsa manzo Allah na fushi da fushinsa har sahabbai ma tsoro suke ji su taba sayyidina Abubakar dan kada manzo Allah ya fushi da su a an ba ruwa na kasan san kada manzo Allah zai ce kaza a kan sai da na abubakar kuma manzo Allah da kansa yake dukkan ku da na tallata muku musulunci sai da kuka karyata ni shi kadai ne tun da muka taso muna yara har muka girma bai taba karyata ni ba ku kusan wannan ya kai mutum tun suna yara har suka tsufa bai taba karyatawa shi sa in ana gaya maka irin darajar imanin sai na bakar ka kusan dole saboda tun suna yara suke tare da manzon Allah kaga ya tafi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya dauki diyarsa ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya masa wahayi ya nuna masa a mafarki ya aure ta shine hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina bacci sai mala'ika Jibril ya zo da wato wani gado sai aka wata mata a ciki sai ya ce da na leƙa na kalla sai aka ce min hadihi zaujatuka fi duniya wal janna wannan ita ce matarka a duniya kuma matarka a lahira ya ce da na leƙa sai na gana na ishe aka nuna mai haka kusan sau biyu ya ce shi ne sai je samu sai na abubakar ya mai magana kaga a wato darajar sai na abubakar ya fi kowa daraja a cikin sahabbai kuma su da kansu sahabbai haka abdullahi dan mas'udin ya ce mun kasance muna kuɗi manzan Allah na da rai wanda ya fi kowa daraja a cikinmu sai da na abubakar kaga inda hakan ba haka bane ba manzan Allah ya taka musu birki saboda ka'idan ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuzu ayi jinkiri na gaya wa mutane gaskiya a daidai lokacin da suke bukata baya halatta kuma kaga inda hakan laifi ne to ba manzon Allah sallallahu ya ce a saboda haka dukkan sun amince yace sai mu ce summa Umar bayan sai da na Abubakar sai Umar nan sai da na Umar kuma kowa ya yadda Sai da na Umar shi ne wanda yake magana Allah ya yi magana da maganarsa ina fata an gane kuma shi ne yake jajircewa wani lokaci in manzala zai wani abu ya ce mm, ka zafa? sai manzala ce ai ba ce kada in yi ba sai Allah ya saukar da aya ya karfafa abin da da Umar ya ce a kusa wannan ba karamin mutum bane lokacin da Abu Talib ya mutu sai na Umar ya ji ya ce zai ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mai sallah sai na Umar ya rike ma Manzala riga ta baya ce zaka mai sallah kuma ya mutu kafiri sai ce an hana ni sai ce a Allah bai hana ni ba an hana ka ba sai manzala ce mai a Allah bai fa hana ni ba kaga ne kenan Umar sayyidina Umar yake biya wa manzo Allah haka sai Allah ya saukar da aya da ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah ya tabbatar da ra'ayin sayyidina Umar bai yiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su roƙa wa mushriki gafarar Allah walau kanu uli qurba ko da dan uwansa ne na jini kaga maganan kenan ko in ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya tabbata gare su cewa dan wuta ne shikenan sai manzo Allah ya ce wa ɗansa Ali bin Abi Talib je ka binne babanka shikenan katkat aikin gama ya gama ko Allah ya hana kaga wa ra'ayin wa na Umar to a irin wa'annan suna da yawa a cikin Qur'ani yana nuna maka daraja da matsayi da girma nawa sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare sa to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya bi hanya shedan bai isa bi wannan hanyar ba wasu mata sun sha alwashi za su buga duffi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu manzon Allah suka ce za su buga dufi sun sai alwashi sai manzon Allah to kike ranan sallah ne sai manzon Allah ce to shikenan suna bugawa sai sai na bakare shigo sai sai ki ce ah shi ne kuma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a wannan ranan idi ne rana ce na walwala da yalwata suna ganin sai na umar ɗaya eh, suka arce da gudu ri kawai suka bace suka bar wajen da gudu sai manzo Allah ya dariya ya ce umar ke kaga me yake so ya nuna maka darajar wa sayyidina umar ɗan khattab amma ji matsalan kuma manzo Allah a cikin ruwayan imamu tirmidhi yace annabiyyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna manzon Allah yana aljanna sayyidina abubakar yana aljanna sayyidina umar ma yana aljanna kaga wanda yana nuna maka ko sai ya ce sannan abin da ke nuna maka kabarinsu na wuri ɗaya shine hadisin abu musa al'ashari wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah yana cikin gona daga cikin gonakin kai daga cikin mutanen madina abu musa ya ce sai na ce wa manzo Allah shiga barin tsaya a bakin kofa in maka gadi zan fi kowa ya shiga ba sai abu musa ya tsaya a bakin kofa yana zaune sai ya ji sallama sai manza a sai abu musa ya ce waye sai ya ce abu bakarin in shigo sai ya ce a'a sai na nemo ka izini a wurin manza Allah manza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga gonan sai bakin rijiyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan rijiyar sai ya sa kafafuwansa a cikin rijiyar ina fata an gane ya zauna kafafuwansa na cikin rijiyar ya zauna haka abu musa ya ce da na zo na sai na cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai dina abubakar jibab yana bakin kofa ya sta'azin yana neman izini sai ce izan lahu wa bashirhu bil janna kamai izini ya shigo kuma kamai bishara shi ɗan aljanna ne abu musa na zuwa sai ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izinin shiga kuma ya ce in maka bishara kai dan aljanna ne Abu Musa ce sai na dawo bakin kofa na ƙara tsayawa sai na ce to duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan yanzu ana da bishara menene aljanna jim kadan sai ga sayyidina Umar sayyidina Umar na zuwa sai sallama Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce sai na amsa sai na ce mai man sai ce umar in shigo sai ce a'a sai na nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na tafo na samu manzan Allah sai da na bakar da ya zo shi ma sai ya zauna a bakin rijiyar kusa da manzan Allah sai ya sa kafafuwansa yanda manzan Allah ya sa kafafuwansa a cikin rijiyar ya zauna sai na ce mai sai Umar yana bakin kofa yana neman izini sai ce izan lahu bil janna idan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna kamai izini ya shigo kuma kamai bishara shi dan aljanna ne Abu Musa al-Ash'ari yace ina zuwa sai na ce mai manzon Allah ya maka izinin shigowa kuma ya ce in ga ya maka kai dan aljanna ne Saidina Umar na shigowa sai ya zo ya zauna kusa da sayyidina Abubakar sai ya sa kafansa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Bakar suka sa kafa a cikin rijiyar shi ma sai ya sa a cikin rijiyar kaga sun zama suna nawa kenan su uku ce sai na dawo bakin kofa na ce wanda Allah ke nufin shi da alkhairi dai zai zo nan saboda bisharar me ake yi aljanna yace jim kadan sai ga sayyidina Usman yace yana zuwa sai yayi sallama sai na ce man sai ce Usman in shigo sai ce a'a sai na nemo maka izini a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na zo wurin manzo Allah nace Usman bil bab sai da na Usman yana kofa ya sa azini yana neman izini sai ce izal lahu bid dukhul wa bashirhu bil janna ma'a balwatin tusibuhu yace ka mai izini ya shigo kuma ka mai bishara cewa shi ɗan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi a rayuwarsa shi ne kashe shi ɗin da aka yi yana zuwa sai bai samu wurin da zai zauna a bakin rijiyar ba sai ya tsaya a gefe sa'idul makuburi tabi'i daga cikin tabi'ai ina fata an gane kuma ɗalibi daga cikin ɗaliban abu huraira ya ce fa'awaltu zalika bi kabrihim sai na fassara wannan zaman da suke a bakin rijiya da kabarinsu su uku suna waje ɗaya ko ɗaya da na Usman kuma yana ne wuri daban kaga shi a baki aka binne shi kaga shi za shi ya tsaya a gefe su kuma suna wuri ɗaya yace sai na fassara wannan zaman da suka yi da kabarinsu kaga su uku ne kabarinsu ke waje ɗaya ko shi kuma sai na Usman da ne nashi daban shi yana baki a yace sai na fassara shi a haka an gane wannan matsalar to ne imamu shafi ya ce sannan wannan ya ce sun ma usman sa'an nan na usman kaga shi ma ɗan aljanna ne sai ce sun ma ali sa'an nan aliyu bin abi ɗalibin radiyallahu ta'ala anhu ina fata an gane wannan manzala ce annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil janna kaga su hudun nan ya tabbatar da cewa su ne yan aljanna ne tun suna da rai suke yawo da kafafuwansu amma 'yan aljanna ne duk wani kuskuren da za su yi a duniya Allah ya riga ya yafe musu ba zai sa ya fushi da su ba ya riga ya yarda da su shi yarda ta ubangiji ba ba ɗaya yake da na ɗan adam ba in Allah ya yarda da kai to ba zai taɓa fushi da kai ba kuma dan zai kame hannunka ba zai bari ka yi abin da zai sa ya fushi da kai ba ko da ka yi kuskure wannan kuskuren ba zai sa Allah ya fushi da kai ba ya riga ya yadda da kai shine abin da Allah ya musu ina fata an gane kaga wa'annan mutanen ɗan aljanna ne to shine malam yake cewa Imam Shafi'i ya ce haka yanda suke tartibin sun fi juna daraja kowa a cikin sabai ya san cewa bai kai matsayin sai da na abakar ba kowa ya sani sannan bayan sayyidina bakar kowa ya san cewa ba wanda ya kai sayyidina umar daraja shi tun da musulunta musulunci ya dinga ɗaukaka har ranar da ya koma ga Allah dan manzo Allah ya masa addu'a yace Allahumma a'izz al-islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilayka ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin mutane guda biyun nan wanda ka fi so Umar bin Khattab da amru bin Hisham abu jahal kenan sai Allah ya karba akan wa Umar a'azza Allah bihi al-islam sai Allah ya ɗaukaka musulunci da Umar shi yasa Umar ya ce inna qaumun a'azzana Allah bil islam mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da musulunci amma mabtaghaina al-izza bi ghairi ma a Allah azallana Allah duk lokacin da musulmi a duniya ya nemi ɗaukaka ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi wannan asari imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak da isnadi ingantacce lokacin da aka ci Rome da yaki a zamanin Sayyidina Umar shekara ta kusan sha uku zuwa sha biyar. ina fata an gane ya shiga Reverend Fathers na Romawa suna so su ga Sayyidina Umar shi kuma a ranar ya sa mayafi ne da hukki a kafansa sai wasu suke ce mai ah da wannan kayan za ka ga wa'annan mutanen ba za ka ɗan sa wani kaya na daraja ba sai ce a ah, ai mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da mai musulunci duk lokacin da muka nemi wani ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya ƙaskantar da mu yau me yasa musulmi ke samun ƙaskanci ko ina a duniya saboda musulmi yana neman ɗaukaka ne ba ta addininsa ba an gane wannan sakon kaga maganar sayyidina Umar ba wahayi bane ko amma kuma tana kama da haka saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umman akwai magana akwai mai magana kunshe da ilhama daga ubangiji ba kowa bane sayyidina Umar yace a cikin al'umma na ba kowa bane sayyidina Umar ya faɗi magana Allah ya gaskata maganarsa to sayyidina Umar ne kaga yace mu ne musulmai Allah ya ba mu ɗaukaka ne da musulunci duk lokacin da musulmi ya ajiye ɗaukakan musulunci ina ta an gane yana neman me ɗaukaka da hanyar da ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi ka duba yau duka ƙasashe na musulunci duk ƙasar da ta ce tana neman ɗaukaka ba da musulunci ba sai kaga ta kaskanta saboda ne ba za ta samu wannan ɗaukakan ba amma in ta rike addinin ta dam to ne ya ɗaukaka mutanen farko kuma shi ne zai ɗaukaka mutanen ne ƙarshe ina fata gane kamar yadda imamu malik yake faɗi daga babban malamin sa wahab bin kaisan malamin imamu malik shi ke faɗin wannan magana kamar yadda imamu malik ya faɗi a cikin wata malik ya ce amma saboda malik ya fi shi shahara ina fata an gane ya fi shi karɓuwa a cikin al'umma sai duk malaman da suke na ƙarto magana sai su jinyana ta zuwa ga malik lan yusliha akhiru hadhihi umma illa bima saluha bihi awwaluha karshen wannan al'umman ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara mutanen farko alkitabu wa sunna ko ina fata an gane to ce karshen al'ummansa ba za su samu gyaruwa ba ba za su samu ɗaukaka ba sai abin da ya gyara mutanen farko maganar nan ta fi shahara a bakin imam malik duk inda ka nakalto maganar za ka ga an jingina ta zuwa ga imam malik amma a cikin wadda malik da kansa imam malik ya ce na kasance ina zama a gaban malami na wahab bin duk zaman da zan yi ba zai ban mu tashi ba sai ya maimaita wannan magana kaga maganar malami ya yi tasiri a jikin wa ɗalibi sai ɗalibi shi ma ya dinga ta maganar da ɗalibin ya fi malaminsa shahara sai ya zama an fi sanin maganan a bakin wa ɗalibin haka wato abu amr ibn abdulbar ya kawo sa a cikin tamhid ina fata an gane haka kuma an ka bibiya sauran isnadodi zaka ga duka dai wahab bin kaisan ne amma duk sauran littattafai na akida in ka zo zaka ga suna jingina ta zuwa ga imam malik ibnu taymiya ma a cikin majmu'u fatawa nasa da yazo ya jingina wa imam malik ne yawancin malaman da suke na kaltuwa daga ibnu taymiya zaka ga dai ana jingina wa imam malik ne amma ba maganar imamu malik ba ce amince wannan matsalar kaga yana nuna maka me al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan wajibi ne mu san su me ye dalili da yasa yau zaka ga mutane ana ta sahabbai ko a jikinsu su ba sa ji saboda ba su san kimar su ba yau ba nan gaya maka tsakaninka da Allah me yasa idan an zagi saddauna sai inda karfin ka ya kare a arewa me yasa saboda abin da yayi wa arewa kuma da abin da yayi wa me musulmi da musulunci yi na, ana kasarka Najeriya ko ana iya manta shi ba za a iya manta shi ba saboda sabiqun al-awwaluna ko a Najeriya to haka sahabban nan suke abin da suka yi wa musulunci ina fata an gane saboda su sun taimaki musulunci lokacin da musuluncin ke bukatan taimako ni da kai kuwa yau mun zama musulmi ne bayan musuluncin ya kafa akan digadigansa digansa da za ka yi musulunci na cutarwa baya taba shi saboda ya riga ya kafu kullum karuwa yake ba raguwa ba amma a lokacinsa ana kidaya adadin musulmai ne wa'annan mutanen fa sun yi shekara uku ba sa cin abinci saboda musuluncin nan sai kai sati ɗaya ba cin abinci ka gani mana ina ba an gane sun yi shekara uku ana gana musu azaba a garin makka ba a siyan abincinsu in sun noma kuma su in sun zo kasuwa ba za a siya a wurinsa ba kuma ba za a siyar musu ba ka gaya min sai da abinci ya ƙare suka koma suna cin ganyayyaki da bala'i yayi bala'i manzo Allah ce su bar makka su tafi habasha dalilin tafiya habasha fa kenan akwai sarki najashi wanda ba a zalunci a gabansa nan fa suka tafi to kai yanzu ka duba a gidanka a kwana ɗaya ba a ci abinci ba kai wasu ma in kana da iyalai ba wasu guduwa za su Allah a dai yau ina fata an gane to a duba shekara uku suka yi rayuwa a haka kuma ba a auren ƴaƴansu kuma in sun zo neman aure ba za a ba su ba haka ba suka yi rayuwar nan to wani kuma wani kucaci sai ya zo ya ta'a su kana kallo kaga baka san kimar ba ina ba ta an gane baka san darajar ba na tabbata da babanka aka taba ina ba ta an gane sai inda karfin ka ya kare ko wannan mutanen sun fi mahaifina sun fi mahaifinka sun fi mahaifiyata sun fi mahaifiyarka sun fi kowa da ka sani kai jin malamin da ka sani kwatanta malamin ba da su ya rage musu daraja alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila anna saifa amba min al'asa wai baka ganin shin baka ganin cewa takobi darajar na raguwa idan aka ce kai wannan takobin yafi wannan sandan kaifi Ya rage ma takobi ne daraja saboda ka kwatanta shi da abin da yake kasan kasan kasan sa to ne abin in ka kwatanta wani wani makaluki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su ba to su a karan kansu ma sun fi juna daraja ina fata an gane wanda manzo Allah ya ce hubbuhum dinun wa imanun bughduhum kufrun wa nifaqun san su addini ne da imani in su kafirci ne da munafunci Allah ka tsare mu wannan bayani ya dauko shi ne a cikin manaqibu shafi'i mujalladin farko shafi na 433 malam yace wa akhraj al-harawi an yusuf bin yahya al-buwayqi قال سألت الشافعية أصلي خلف الرافضي قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجي قلت صفهم لنا قال من قال الإيمان قول فهو مرجيء ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي wa man ja'ala al-mashi'ata ila nafsihi fa huwa qadariyun imam shafi'i ya gama tahlili imam al-harawi a cikin littafinsa sa zammul kalam ya nakalto asali daga yusuf bin yahya al-buwaiti ne daga cikin ɗaliban imam shafi'i Ya ce sa'altu shafi'iyya na tambayi imam shafi'i a usalli khalfar rafizi. shin zan iya bin ɗan a sallah qala la tusalli khalfa ar-rafidi imam shafi'i yace kakkabi ɗan a sallah kai sallah a bayansa kaga wannan ya magana magana sai ce maka wai wannan maganan malaman saudiya ne ko ce matsalan to ga maganan imam shafi'i yace kai sallah a bayan wa ɗan shi'a walal qadari kakka yi sallah a bayan ɗan aƙidan ƙadariya walal murji haka kuma kakka yi sallah a bayan da murji'e ƙadariya da murji'awa duk sun zo ne zamanin tabi'ai lokacin su hassan al-basri ƙungiyoyi biyu sun fito ɗayan murji'awa ɗayan ina fata an gane khawarij Burji'awa su ne suke cewa la yadurru ma'al imani dhanbun kama la tanfa'u ta'a ma'al kufr duk abin da musulmi yayi baya taba imaninsa in mutum yayi zina suka ce imaninsa na nan daram dam dam iri ɗaya ma da na sai na fukar da na umar da sai da da mala'ika jibrilu da annabi ibrahim ina fata an gane sai suka ce in kamar yadda kafiri kafiri yana kafirinsa sai ya zo yana sallah ba wai ya musulunta ba kawai sai sallah wannan biyayyar za ta amfana da shi ba za ta amfana da shi ba ko shine sai ya ce to yadda kafiri idan yayi biyayya ba za ta amfana da shi ba haka to shi ma musulmi duk sakon Allah da ya ba za ta cutar da imaninsa ba ka san wannan magana ba gaskiya bane ko murji'a suka faɗi wannan su kuma kawari suka ce duk wanda ya saba wa Allah ya fita cin ya fita daga musulunci ya zama harne number one <laughs> kaga da harnan na da ne Ya suna da yawa duk ba wanda zai sha lani mai maganan wala kai mai sauraro mai karatun an fahimci wannan wanda zai sha suka ce duk wanda shi kina ya fita to ya zama arni kuma kafuni kuma dawwamamme abin dawwamawa a wuta sai aka tambayi Hassan al-Basri ya za ka ce dangane da wa'annan sababbin ƙungiyoyi sai ce a'a mutumin da ya saba wa Allah yana da imani amma imaninsa ta yi rauni a lahira karkashin yana karkashin ganin daman Allah mashi'a kenan in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama duk da yi wannan saban tunda ba shirka ba ne ya yafe masa ya shigar da shi aljanna wannan falala ce da yafiya daga Allah sai wani ɗalibi wa'il bin ata ko kuma wasil bin ata daga cikin ɗaliban hassan al-basri sai ya tashi ya ce tam inna ani ba zan ce haka ba shi wannan ɗalibin yake faɗi yace shi ba zai ce wato wanda ya laifi mumini bane kuma ba zai ce kafiri bane sai dai yana masauki tsakanin masaukai guda biyu shine fi manzilatin bainal ne, sai ce wa fil akhirati khalidun mukhalladun fin nar a lahira dawwamamme ne abin dawwamawa a cikin wutan jahannama Ana fata an gane fa'tazala majlisu hasan daga nan sai ya nisanci majalisin Malaminsa sa hasan al sai aka sanya mai suna mu'tazila منذ summiya سمي أولئك المعتزلة daga wannan ranar sai aka ce wa'annan su ne mu'tazila ina fata an gani mun kusa cewa gaba hmm. abin ci matsalan sai malam ya ce kultu sai wannan ɗalibi yusuf bin yahya al-buwaiti sai ya ce sifhum lana ka siffanta min irin wa'annan mutanen bayan ba ci kungiyoyi guda uku ba ɗan shi'a ɗan ƙadariya da 'yan murji'awa ko iya ce kala man kala al'imanu ƙaunun duk wanda ya ce imani furuci ne banda aiki kudiri da furuci kawai banda aiki fa huwa murji'un to wannan ba murji'e ne shine ibn abi dawud yake raddi a cikin wato ha'iyarsa sai yake cewa wala taku murji'an la'uqan bidinihi ala innamal murji'u bidini yal'abu kada ka zama ba murji'e mai wasa da addininsa saboda shi ba murji'e da addini yake wasa Ana ba ta gane ya cire aiki daga imani kai sallah bai kara maka imani ba ka wanda baya sallah ka ga daidai ne amma da sallah ka akwai matsala ko yace to wannan yana wasa da addini sai ce wa man kala inna aba bakarin wa umar laisa bi imamai ne duk mutumin da ya ce sayidina abubakar da sayidina umar ba jagorori ba ne na musulunci wato wanda manzo Allah ce ai koyi da su wa huwa rafidiyun wannan 'yan shi'a ne kaga ya bashi siffan su ko sai na uku wa man ja'ala al-mashi'ata ila nafsihi duk wanda ya ba da iko zuwa kansa ya korewa Allah su kadariya suka tabbatar wa kansu iko suka korewa Allah suka ce yanzu kai dan adam kana so kai wani abu yanzu misali kayi nufin zaka je kai kaza a wuri kaza kuma kayi wannan nufin ko da Allah bai so kai kai wannan abun ba je nakan ne zai gudana kaga sun koya Allah ne kenan iko kai da yawa zaka fito daga gida kana so kai wani abu kana kan hanya sai a mantar da kai me kake so kai kai bugun duniyar nan ka tana me kake so kai sai ka rasa kawai sai ka canza akalanka sai ka tafi wani waje sai ka gama ka dawo da jar ka kwanta sai abin ya fado maka a duk wani fafita ina so na je a kaza saboda a ranan ba shi bane Allah ya rubuta maka zaki wannan abin haka na faruwa ko da su a wajen adariya tun da kayi nufin wani abin dole abin nan sai kayi shi a ranar kaga sun korewa Allah ne kenan iko sun tabbatar wa dan adam iko sama da nawa Allah sai ya ce to fa huwa qadariyun irin wannan shi ma ba kadare ne bi ma'ana yana da aqidan qadariya kuma su ma daga cikin mu'tazila suke wannan maganan ya dauko shi ne a cikin zammul kalam ina fata an kada na imam al-harawi goma sha 215 wa auradahu az-zahabi fi siyar yace imam zahabi ya ambato wannan maganan a cikin siyar a alamin nubala nasa mujallaji na goma shafi na 31 sai mu tashi a sabon gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala saboda haka anan ya kamata mu dasa aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na'am eh, eh. Hmm, daidai ai idan ma ka ba da dama sai Allah ya kama ka da wannan laifin saboda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man awa muhdith Allah ya tsinewa duk wanda ya ba dan bid'a kariya ko ya karfafa shi akan abu ina fata ka gane da saboda haka irin wa'annan ba a daga musu kafa kuma ba a da dama saboda duk wani barna da suka yi mutum zai samu commission man dalla ala sharri ka fa'ilihi duk wanda ya nuni zuwa ga wani sharri to shi ma za a rubuta mai kaman shi yayi irin wa'annan kofan ba a daga kafa ina fata an gane saboda barnansu yana naso ne a cikin al'umma na tabbata misali mutumin da yake zagin mahaifinka da ku hanya baka so ku haɗu da shi ka gane Da zagi mahaifinka a gabanka ya ci mutuncin sai ai zai da karfin ka kare ko yawwa kuma yazo yana neman alfarma a wurinka ina kaga ba zai yi ba ko to haka irin wa'annan suke saboda haka dole mutum ya yi taka tsantsan wajen wato kwatanta irin wa'annan mutane saboda hatsarin da ke tattare da su kuma ji matsalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi karfi yi wasa da su haka an gane saboda me saboda darajarsu da matsayin da suke da shi dole a girmama su dole a ƙaunace su saboda ƙaunansu addini ne ƙinsu kuma kafirci ne da munafunci manzan Allah bai bar duniya ba sai da yadda da su na fata an gane kuma ya nuna suna tare abokansa ne saboda su suka taimaka masa suka yada wannan addinin har manzan Allah ya bar duniya jaziratul arab kasashen laraba ba su musulunta ba su ne suka tsallata musuluncin nan tun daga makka sai da take har azerbaijan azerbaijan dai da ka sani a yau ina ba ta gane ai ga kasa ce ko to har wajen sai da suka tallata musulunci ba jirgin sama fa ba jirgin electric abin nan train ko ina ba ta gane ba mashin ba mota da jaki sai alfadari sai rakumi sai doki sai kuma kwale-kwale a haka suka kantaya sai da suka kai azerbaijan suka tallata musuluncin nan kuma ba su tsaya ba har sai da suka kai birnin sin aka yada wannan addini to irin wani mutanen nan da suke wannan aiki a ce wani yana taɓa su kuma a kyale shi ina fata an gani kananan mutane bane kuma ba wanda ake ɗaga kafa a kansu bane saboda girmama su da eh, wato kimanta su da nuna darajar su a addinin musulunci ba abun wasa ba ne saboda wa'annan mutanen hidimar da suka yi wa addini har duniya ta nake mu ba za mu iya ba kuma iyayenmu ba za su iya haifan mutane irinsu ba mutane ne wanda suka nuna ƙauna da bege da juna saboda addinin Allah takawa suke yi har kafafuwansu ya kumbura ya farfashe su taka daga nan su tafi zuwa wata ƙasa saboda manzala ya ba su umarni mu ko ga wata sunna manzo Allah ce kaza sai ka ji mutum yana mata tawili ko ai sunnonin manzo Allah na da yawa ba ko ne za ba amma su ba haka suke ba abin da aka ce manzo Allah yi kai ke za su yi wannan yana nuna maka irin bege da kauna da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mu ma wajibi ne mu kaunaci wa'annan mutane mu daraja su mu dauke su da kima da daraja ina fata an gane an fahimci matsalan ana ga nuna su to shikenan sai mu tsaya anan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk